to alhamdulillah masu kallon mu mu da dawowa daga wannan takaitaccen hutu da muka je Allah fita malam ka karanto mana inda Allah subhanahu wataala ya baranta da nana Aisha radiyallahu anha daga saman saman bakwai kuma mm. ake karanta waɗannan ayoyi har zuwa tashin alƙiyama me a takaice me za ka fitar mana a cikin to malam akwai hukumance gaskiya da yawa waɗanda ayoyin nan suka sauka mm. wanda kamar yadda ɗazu a gurguje mm. na ce maka mutane sun kashi kashi hudu a wannan lokaci mm. akwai mutanen da suka karyata kai tsaye suka ce su ba su yadda ba domin Allah subhanahu wataala ya ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum mutane ne da yawa a cikin ku saboda asaba ba a itlaqin shi sai akan mutane masu yawa wanda suka kai 20 30 40 shi yasa abin nan tarihin karuna aka ce inna karuna kana min qaumi musa fa baqa alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna la tanu bil usbati ulil quwwa hmm. taron mutane da yawa su suka yada wannan magana so hmm. amma wanda ya fi shahara an faɗi sunayen su sune da mistah da hassan da himna ko hmm. hamna waɗannan mutane su suka fi shahara sai kuma su abdullahi bin salul ta bangaren munafikai saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin ɗaukaka Aisha ya yi nufin ɗaukaka gidan iyayenta ya yi nufin ɗaukaka ya yi nufin fito da abubuwa masu yawa wanda suke ɗaukaka ne ga sahabbai so amma a sunna ta allah subhanahu wata'ala galibi kafin allah ya baka wata babban wani babban ni'ima mm. wata babban kyauta sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka mm. sai ta hanyar sharri alkhairi mai yawa ya fito maka mm. shi yasa Allah ya ce la tahsabu sharran lakum bal huwa khairul lakum saboda gashi ayoyin nan har ranar tashin alkiyama har ranar da kasan nan kasa za ta tashi za a yi ta karanta waɗannan ayoyin kuma saboda Aisha so Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi akan ta a cikin alkur'ani ba karamin alkhairi bane so shi yasa ya fito ta hanyar jarrabawa da sauran abubuwa da da matsayinta ya kara fitowa da sauransu da sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata hmm. saboda haka wannan hmm. darasi na farko kenan hmm. cewa dan Allah ya jarrabe ka kakkata da hankalinka Allah subhanahu wataala zai iya fitar da alkhairi sakamakon wannan jarrabawa abu na biyu Allah subhanahu wataala ya fitar da wani darasi muhimmi a cikin waɗannan ayoyin cewa asali shine ka kyautata mu mumini zato laula isami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin irin yadda su abu musa da irin su ah, ah, hmm. ah, abu musa da su abu ansari da matarsa yadda suka karyata abin kaga irin waɗannan mutanen su Allah ya yabe su ya ce kuma shine asali ka yi tunani mai kyau ga mumini haka kuma daga cikin abubuwan shine Allah subhanahu ta'ala ya yi alkawarin narkon azaba ba zai taɓa yafe ma sa'ab lahibini salul ba abdullahi bin ubay bin salul mm. saboda su ne wanda suka ɗauki ragamar wannan sharri shi yasa Allah ce wallazi tawalla kibrahu a wata kira wallazi tawalla kubrahu wanda ya dauko gingime mai laifin mm. to shi ba za a yafe uban gayyar kenan uban gayya kenan shi biya mm. yafiya shi yasa malamai suka ce ya tabbata a cikin hadisai da yawa cewa manzon Allah ya tsayar da haddi na kazafi akan Hassan da uh, Misbah da abin nan uh, Himna mm. waɗannan mutanen an ba da bayanin cewa an zane su an musu uh, haddi na kazafi amma babu wata ruwaya da ta zo akan cewa ingantacciya da mm. ta zo akan cewa amma Abdullahi bin Ubayi wannan hukuncin malamai suka ce me yasa ba a yi mai hukuncin ba mm. saboda shi asali haddi hukunci ne na Allah a duniya domin ya yafe ma mumini wani babban laifi da yi idan aka tsaye da ma mutum haddi na kazafi mm. ko na zina ko na miye mm. to Allah subhanahu wataala zai yafe mai zai dauke mai mummuna azaba a ranar tashin kenan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka shiga wannan kuskure da suka shiga cikin wannan kuskure Allah ya tsarkake su Allah ya tsarkake su a duniya da wannan ta sauna haddi wannan bai taba mutuncin su bai taba amanan su bai taba adalar su wanda yake an yi ittifaki gaba ɗaya musulmin duniya banda shi'a ko kowa ya yadda cewa kowane sahabi a karan kansa adili ne kuma mai gaskiya to alhamdulillah malam kafin ka dora ina sanar da masu kallon mu cewa za ku iya bugo mana waya eh, daga yanzu zuwa kowane lokaci domin ku ba mu gudunmuwar ku da tsokacin ku akan wannan shiri to malam har yanzu fa eh. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana innal ladhina ja'u bil ifki min kuma ta tasibu yani ya hana mu wannan magana an yanke magana da wancan lokacin eh. cewa maganar munafikai ce amma har yanzu su fa su daina yaɗa wannan magana ba to wanda bai daina yaɗa wannan maganan ba muna ji mai tsoro kai ya fada cikin hukuncin mutanen farko munafikai na farko mm. saboda duk wanda bai yadda ba kamar yadda malamai suka ce an yi ijma'i malaman musulunci duka mm. malaman tafsiri sun rawaito wannan sai waɗanda ba sa rawaito abuwa suka mm. ce an yi ijma'i cewa duk wanda ya ƙara jifan ummuna aisha ko ya ƙara faɗin wannan maganan ta fuskan ya yadda da cewa an zarge ta eh. suka yi ijma'i akan cewa kafiri ne me yasa saboda bai yadda da ayoyi masu yawa ba a cikin alkurani ba aya ɗaya yawa in kuntum mu'minin ma'ana an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai amma duk wanda ya koma zuwa ga irin wannan to lallai ya nuna cewa ba mu'mini bane kuma babban abin shine ya karyata alqur'ani ya karyata shaidan da alqur'ani malamai za kara mana akan fadan Allah alkhabithatu lilkhabithin yawa haka kuma alkhabithatu lilkhabithin malaman tafsiri sun yi fasara guda biyu suka ce alkhabithat من الأقوال للخبيثين alkhabithat minan nisa'i lil khabithina minar rijal misali munanan maza to daidai ba su da yan uwa sai munanan mata saboda haka idan manzon Allah sallallahu na kirki ne to ba wanda ya dace da shi face mata na kirki wa tayyibatu lit tayyibin amma in ka yadda cewa kana tuhuman aisha to mijinta shine manzan allah kaga ka kara karyata wannan ayan kenan in ka yadda ita khabitha ce to me hukuncin annabi ka. in ka yadda annabi na kirki ne to me hukuncin matarsa saboda wannan ayan al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabith wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibun lit-tayyibat haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mm. saboda haka wannan hukunci ne wanda yake kusan babu saɓani a kan shi a cikin addinin musulunci sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarraba da mm. abin da ya shafi shi a Allah ya tsare mu to a shin sahabbai da suka faɗa wannan kuskure su me yasa suka faɗa kuskure misali shin suna laifi dama eh saboda mutane ne mm. mutane ne duk mutum yana kuskure har annabawa suna kuskure bambancin annabawa da mu hmm. suna ƙananan kurakurai Allah subhanahu wata'ala ya kange su da yin manya-manyan kurakurai amma duk ɗan adam hmm. mai kuskure ne kullum na adama khatta wa khairul khatta'in at-tawwabun sahabban manzon Allah mutane ne za su iya fadawa kuskure kuma Allah subhanahu wataala yana yafe musu kamar inda yazo a ayoyi da yawa Allah subhanahu wataala ya yadda da su radiyallahu anhu wa radu an alladhina yubayi'unaka innama yubayi'un yadullahi fawqa aydihim da sauran ayoyi da yawa wanda suka yi bayani akan yafiya da kuma abubuwa saboda haka itikadin ahlus sunna shine sahabbai mutane ne suna kuskure suna daidai hmm. kuma idan sun yi kuskure a wurare daban-daban Allah subhanahu ta'ala ya yafe musu abin da ya rage musu wanda babu nasi akan an yafe musu hmm. to da yawan su kuma ainihin dalilai sun zo a kan yin aljanna ne wala qad afallahu anhu wala da sauransu banda wanda wanda aka ba aka kira sunayensu aka ce yin aljanna ne so da yawa akwai irin wannan shi yasa idan ka fara lissafa sahabbai aljanna ba za ka iya karewa ba saboda akwai wanda suke da sunayensu akwai wanda da sifofi kamar wanda suka je badar kamar wanda suka yi bai'atul ridwan da sauransu saboda haka mutane ne amma Allah subhanahu wataala ya yafe mu da yawa daga cikin kurakurai da suka yi so wannan shi Allah subhanahu wataala innal الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وأن سنة yunkurin yada alfasha da fitintunu a cikin mutane to suna da azaba mai raɗaɗi a cikin duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta isha'a yada munanan labarai shi yasa yana daga cikin hadari kwarai da gaske mutum ya ce zai isar da duk abin da ya ji shi yasa imam muslim ya kawo a cikin muqaddiman littafin sa sai muslim ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami wannan gundarin labari wanda bai da alaka da alfasha idan ka ce aikin ka kenan yada shi to ya ishe ka ƙarya ina ga mai yada alfasha shi yasa Allah ya sa narkon azaba zamakshari sahibul kashaf yake mm. cewa idan ka leƙa ka leƙo ka duba cikin alkur'ani ka juya fallayen cikin alkur'ani ba za ka taɓa ganin wani wuri da allah ya yi alkawarin narkon azaba ba ya yi alkawari mummunan alkawari akan wani laifi da aka taɓa yi a duniya ya ce irin wanda aka yi a cikin wannan ayoyin ya fara lissafo ya fara lissafo tun daga farkon shafin har zuwa ƙarshen shafin alkawari ne mummuna ga waɗannan mutanen shi yasa malamai suka ce su kansu abdullahi bin ubay bin salul da waɗannan munafikan zunubinsu daban ne a wurin Allah saboda har shirka Allah subhanahu wata'ala ya tattauna shi a cikin alkurani amma bai daura mai mummunan alkawari irin wanda aka daura akan wannan magana na na Aisha ba لا تحسبوا شر بل هو خير لكل ما اكتسب من الإثم والذي تولى أكبر من لهم أذى لولا اسم تظن المؤمن حكيتك ولولا فضل في الدنيا ولا كغاشنا دليلي ديوا يا بوغدا غوما شا akan narkon azaba Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba har ya shiga cikin shafi shafi na gaba cewa wala ya'tal ulul fadli minkum as-sa'ati an yutu ulul urba wal ya'fu wal ala tuhibbuna an yaghfir Allah wallahu ghafur innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirati walahum Allah subhanahu ta'ala ya ya tsine ma waɗanda suka jifi kaji magana tsinuwa wanda inna ladina yarmuna almuhsanat muhsanat al duk wanda ya kazafi ga irin waɗannan matan waɗanda suke su ma alfasha bai taba faduwa cikin kwakwalwansu ba shine al wanda suka tsaye a wurin mazazan su wanda suka kama kansu Allah ya ce ya tsine musu a duniya lu'inu fi duniya wal akhirati wa lahum adhabun saboda haka babu yanda za a yi mutum ya kai labarin ya fada cikin wannan malam muna da abubuwa a gaban mu watakila ba zai yi mu tsaya sosai akan wannan abun ba su amma dai na san masu kallon insha Allah sun samu a tasawur asali magana ne akan abubuwan da suka faru a cikin wannan shekara hmm, muka dan ja akan wannan saboda muhimmancin gaskiya to malam zan dan dau wayar da wasu daga cikin masu kallon assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum na'am wa muke magana na'am wa muke magana muhammad daga gombe gombe jihar jihar ina kenan daga adamawa a menene gudunmawarka wannan shiri to alhamdulillah alhamdulillah eh, na'am Naam, alhamdulillah, naam. to alhamdulillah to mun gode kwarai da gaske a muhammad daga gombe ta jihar adamawa Naam, bismillah eh, to ba laifi to sha Allah za a amsa maka wannan tasha tamu yanzu muna watso maka wannan shirye-shiryen daga birnin madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ah, wannan shine dai amsar tambayarka malam muhammad daga gombe to mun gode eh mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da muke magana ba magana da aminu umar aminu umar daga ina daga ina aminu wa alaikum assalam wa rahmatullah Dawa muke magana Dawa muke magana tana magana da aminu umar to daga ina daga zamfa to menene gudunmawarka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na'am da wa muke magana da wa muke magana da wa muke magana Nam da wa muke magana. Allah ji garba ka ji mu ta waya kai tsaye menene gudunmawarka? Allah ya garba da gombe. Eh ka ji mu ta waya kai tsaye menene gudunmuwarka? Eh ina jin Allah ya garba da gombe. da ina farin cikin wannan a wannan sako da ake ne ko mana muna jin daɗi. To alhamdulillah. Da eh, ina jin daɗin wannan sako da ake wannan bayan da ake mana. To alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله wa نعم دوامك يا muke magana salisu baduku daga kaduna موركا daga kaduna nigeria eh daga kaduna menene gudunmuwarka a ah, gudunmawa na a ah, ina muku fatan to alhamdulillah mun gode eh, to alhamdulillah mun gode salisu baduku daga kaduna salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na da muke magana kuma menene tsokacinka ana magana da musa muhammad daga jimeta yola adamawa state musa muhammad daga jimeta menene gudunmawarka eh na saurari malam daga farkon shiri har zuwa yanzu to alhamdulillah kuma ni kawai na so malam ya kare sai ya gaya mana ya shiya suke fassara wayannan ayoyin haka ne haka ne to ba laifi kada dai ya kare sai ya gaya mana don in dai har wannan shine fassarar qur'ani na'am to ya kamata akwai yadda suke fassara shi ko kuma qur'ani su daban ne gaskiya ne matsala ta kawai nake so in ji Allahu akbar to ba laifin malam Musa in Allah ya yarda zaka je zaka je amsar ka mun gode yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi na'am da wa muke magana kuna magana da muhammad daga tudun jukun a garin zaria kaduna muhammad tudun jukun zaria menene tsokacinka a wannan shiri ko tambayarka eh, gaskiya wannan shiri mai albarka muna matukar farin ciki da نعم نعم نعم ما لا محمد إنا جنكا الله يسعدك نحن منا ما تقدر فرن تشيرا ونحن شري شري جس كيا تو الحمد لله الحمد لله مونغودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nam da wa muke magana? Yahya Imam. Yahya Imam daga ina? Daga Kano, Najeriya. Daga Kano, menene kake dauke da shi a wannan shiri? Wato, abu wannan shiri da kuke da shi yana da ke da ke kuma muna jin daɗin shi. Amma mun shawarar da zan bayar a nan shi ne cewa maimakon ku dinga sauraron mai yi nan don eh. ne ba za a dinga aiko muku da tafi yanzu kan da ya saboda sauraron ina yana ɓata lokaci Allah sarki ganin akwai akwai cikakken lokaci na muna ganin bai isa ba Allah wa kuma kuma a ɓata lokaci ko saboda harkar sadarwa ɗin gaskiya ne malam Yahya daga mutum biyu ne da ni da wanda kuka an sa ɗazu ina aka same akwai yi magana da su da shi ne nake gani na ina ba da wannan shawara kuma Allah ya yi jagora ya saba muku da alheri wallahi malam mun gode kwarin Allah da zan daga wannan magana zuwa waɗanda abin ya shafa domin su jama tana da muhimmanci lalle maganar da kai mun gode a Alhaji Yahya Imam mun gode mun gode mun gode yauwa mun gode assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nam da wa muke magana? Ya, kana magana da Muhammad Bayan daga Niger State. Muhammad Bayan daga Niger me kake dauke da shi? Ya, ni gudun mata nan shi ne. Wannan sirrin da kuke yi Allah ya saka muku da alheri. To amin amin. Nam. mun ji daɗi kuma muna ƙoƙarin kallon duk lokacin da kuke. To alhamdulillah a Muhammad. Yawa bayani na nan shi ne da Allah muna so malam ya ƙara yi muna bayani saboda yadda 'yan shiya suke eh, zagin wannan sazan ta uwar tamu. Matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mm. Nam. No. ya suke fassara wannan ayoyin hmm. eh, shi ne nake so a naija menene a naija me a naija ma suna irin wannan har yanzu koko sun daina watakila sai a littattafai kake karanta irin waɗannan makalolin a suna naija nan muna tare da su so kai wallahi shekarar jiya ma sun taru za su yi wannan zagaya eh inda suke sarki ya hana su amma su ba su yasa ba suna ta zage mai haka to ba laifi malam muhammad daga naija mun gode to amin to amin amin mun gode kwarai yawwa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Na'am, ina jin ka da muke magana. Dahiru daga Banshekara Kano Najeriya. menene kake dauke da shi a yanzu? yauwa ina son ba da goyon ba da wannan shiri da ake muna jin daɗin da To alhamdulillah. Ubangiji ya saka muku da alkhairi. To amin. amin amin to alhamdulillah ba hakika gaskiya a ci gaba da wayar da mutane akan wannan abubuwa da ake wannan ba karamin alkhairi domin su wayannan mutane bayan Allah wanda Allah Ubangiji wani wata ala ya tsarkake su amma su ba su da ababen zagi sai su saboda haka mu dai muna fata a ci gaba da wayar da kan al'umma akan wannan al'amari. Yan shi'a kake nufi kenan Malam Dahir. na muna nufin yan shi'a eh. ba karamar kaɗewa ba ce kuma wallahi mu dai abin matan sai musu ne magana ta gaskiya ni ina ganin zuna wannan yawon a titi musamman ƙananan yara ɗin nan da suke fama da su da mata da mata da mata gaskiya ne wallahi abin tausayi ne sai dai kawai su gaba da addu'a wanda Allah ubangiji ya sa za su gane a cikin su Allah ya ganar da su gaskiya ne mal dayar ne dan karin bayani da zan yi da kai gare ka da masu kallon mu shine yawanci gaskiya waɗannan ƙananan yaran da matan ba su san hakikanin yanda abin yake bane saboda haka in Allah da ta hanyar waɗannan uh, shirye-shirye da ake in Allah da jama'ar mu da yawa da aka ruɗa in Allah da za su dawo bi iznillah bi insha Allah to amin amin da abubuwa da yawa da abubuwa da yawa da masu eh, kallo har ma yahya imam yake cewa shi a ganin sa a ringa yin text hmm. saboda lokaci hmm, gaskiya ne haka ne hmm. watan maganar nashi haka ne in aka lura da yanayin yanda shi kan shi network din yake mana tutsu da wani lokaci mm. Mm. so amma jin kuma sautin mutane yana da yana nashi eh, musamman mm. shi eh, yahaya imam da ya san irin dumbin masu kallon mu da yanzu suke ta kokarin samu eh. to abin zai wato ana bukatar da aisha musamman kuma shi kanshi bangaren text din zai yi a hada da shi duk da kamar yadda kace za a isar da abin zuwa ga insha Allah Allah ya taimaka gaskiya ne to akwai abin da ya shafi uh, musa jimeta da kuma mama daga neja sun ce wai su 'yan shi'a me za su ce akan waɗannan ayoyi ga gaskiya kamar karfe sha biyu na rana amma ba sa gani shin suna da wani ƙur'ani ne daban ko yaya hmm. wato abin yana da alaƙa da bata ne idan mm. Allah subhanahu ta'ala ya batar da mutum to babu mai iya shiryar da shi man yudlilillahu fala hadiyala wato na san abin da yasa suka yi wannan tambayan sun kai mu ne wurin mamakin ya za a yi waɗannan ayoyin su zo mutum bai gamsu ba eh sosai ina ya za a yi to ya za ma a fassara ayoyin wato duk yanda za a ce maka ga yanda yan shi ke fassara ayan to ba yanda abin zai zo saboda na farko a cikin itikadin shi akwai cewa alkur'anin nan ma da ke wurinmu mm. bai cika ba mm. akwai abin da suke gogewa akwai abin da suke karewa duka wuraren da suke suna da matsala a cikin aƙidansu to suna ganin wannan ba ƙur'ani ba ne ƙari ne so ya da mutum wanda asali bai ma yadda da ƙur'ani ya cika ba akan haka aka gina aƙidan shi'a su masakin waɗanda suke bin su musamman mutanen mu su wasu basu ma sani ba amma an ka da yawa da yawa ba sani ba san mm, to amma da zaka san cewa asali shi'a bata yadda da qur'anin ka ba so magana ta kare wato duk yadda za a kawo maka eh. fassarori na alkur'ani da bannan da yan mm. shi'a suke har tafsiri da komi da komi suna da shi eh. su jujjuya alkur'ani su kara su rage su ce kaza ake nufi zaka ji dan shi'a ya ce wa inna Allah ya murkum an tasbahu baqara mm. a cikin baqara ana ba da labarin mutanen Musa mm. ya ce baqara ana nufin Aisha ne to ya zaka da irin wannan bayan a lokacin annabi Musa annabi lokacin annabi Musa ake ba mu labarin lokacin Isra'ila yawa ana baka labari a cikin alkur'ani ka zo ka ce ana nufin Aisha so idan suka zo in allazi ya ja'u bil ikfi usbatun minkum sai abin da suka ga dama za su faɗa wasu ma su ce ba ma akan Aisha ba akan Aisha ba ce kan wani abu ne daban da su to abin da suke kenan wasu ma su ce ba ayoyin Qur'ani bane kara su akai ko waye wani mai fasaha ne zai iya yin wannan magana Allah ya ce a kawo aya ɗaya ba su iya hmm. kawo ba har Allah ya ce walan taf'alu hmm. wani malami ke cewa babu wani wanda zai iya faɗin walan tafalu sai Allah saboda ba kai yanzu misali kago jirgin sama eh. ko wani abu ka zo ka kago wani irin jirgin da ba a taba yi ba eh. ka ce duk duniya nan da shekara ɗari ba wanda zai iya kirkiro mm. irin jirgin nan eh, sai Allah ba wanda zai babu wanda zai faɗan abin da zai fara a gaba sai Allah so ina ga rubi'i daya tun daga farkon suran har zuwa sama da rubi'i daya ma Allah na magana akan abu daya yawwa so ah, mm. ban sani ba haka wannan dai shine kawai abin da za a iya ce mai yanwa cewa dan shi a ba irin bannan da ba za su yi akan qur'ani ba gaskiya ne mm. assalamu alaikum rahmatullah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 to ah, to malam idan muka je so kaga malam asali muna magana ne ka abin da ya shafi shekara ta biyar irin eh. kalubale da jarabawa da annabi ya samu bai taba samun jarabawa da masifa akan abin da ya shafi munafikai ba irin wannan ah, so wannan duka ana magana akan shekara ta biyar ne mm. bayan ita akwai muhimmin abu wanda muka faɗa da farkon shirin eh. abin da ya shafi yakin suratul ahzab shi ma ga babban al'amari ne ga lokaci na kokarin ya kare mana mm. so ah, wannan shekara wannan yaƙi ya faru da yawa daga cikin malaman tarihi sun yi saɓani wannan abin da ya faru na munafukai eh. ya faru ne kafin sura gazwatul azab ko ko ya faru a bayan shi magana ce mai tsawo wanda da yawa wasu sun rija da cewa bayan suratul azab ne wasu sun ce kuma kafin suratul azab ne muhimmi dai a wurin mu shine eh. sun faru ne a kusa da juna saboda shekara ta biyar eh, shekara ce wacce aka samu jarrabawa mai yawa a ciki bayan annabi ya samu wannan nasara na banil mustala cikin rabin minti eh. sai da tuna aisha hmm. ita ce ta yi sanadi allah sun ta'ala ya ɗaukaka darajarta ta saukar da alkur'ani hmm. sannan ita ce ta yi mana sanadin muka san hukuncin taimama hmm. wanda al'umma musulmi suke cin moriyarta eh, har a cikin rabin minti mai zaka ci akan wannan akan akan gaci ta zama sanadin alkhairi eh, ga kuma ta zama sanadin wato saukar da ta kuwa akwai wani tabi'i wani sahabi yake cewa ma hadhihi bi awwalu bi awwali barakatin lakum ya ala abi bakr suke yake cewa lokacin da aya ta sauka akan taimama domin ita ma bayan aisha da zuma dan ishara kan kisan eh. ta tafi neman sarkanta da ta dawo lokacin ruwa ya kare ma mutane sai Allah ya saukar da ayoyi akan taimama a cikin suratu al-ma'ida so a lokacin a sahabin yake cewa wannan ba ita bace farkon albarkanku ah, ah. mutanen gidan abubakar albarkoki da yawa sun fara a cikin alkur'ani ta sanadiyansu akwai abubuwa da yawa daga ciki akwai tarihin hijiran ita da kanta abubakar shi ya zo da ainihin raƙuma guda biyu ɗaya shi ɗaya na manzan allah da raƙumin shi aka zo har garin madina da ah, kuma rakiyansa da sauransu da sauransu da yawa mu dawo eh, eh. yakin to suratul ahzab malam yaƙi ne wanda shawa sababin abin da ya faru shine hmm. sun yi baƙin cikin nasarori da annabi ke samu sun haɗa abubuwa ɗewa abubuwan ba su faru ba hmm. yahudawa su ma suna baƙin ciki sai wasu yahudawa da ake cewa banin nadir suna wajen madina sai suka je suka samu ƙuraishawa suka tura mutane a manya-manya a cikinsu daga ciki akwai huyai ibn akhtab mahaifin ɗaya daga cikin iyalan manzan allah sallallahu alaihi da suka tura su garin maka sai suka samu ƙuraisha suka ce to mun sani cewa al'amarin mutumin na ya dame kuma ma ya dame mu kuma mu itikadin mu shine kun fi shi ma zama masu gaskiya kun fi shi zama masu gaskiya kun fi shi gaskiya addinin ku ya fi addinin shi su yahudawa yahudawa suke yaban mushrikai masu bautan gunki suke cewa addinin ku ya fi kafin fa zuwan addinin musulunci kafin manzon Allah yahudawa suna cewa fa mun fi kuraisha saboda ko kuna bautan gumaka mu kuma muna da littafi amma yanzu sai suka ce ai gumaka ma da kuke bauta ma ya fi manzo Allah saboda haka ku zo mu taru mu yaƙe shi Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan yana mamaki alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitabi yu'minuna bil jibti wa taghuti wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila waɗannan waɗanda suke bautan gumaka su so muhallin shahid a lokacin sai suka yi ittifaki akan a zo a yaƙi annabi sai aka tafi wata ƙabila da ke kusa da maka ana ce mata ah, ghatfan ita ma ƙabila ce mai girma su kuma suna fama da matsalan tattalin arziki sai aka yi musu alƙawarin kuɗi su aka same su aka ce musu ku mun sani cewa ba kwa faɗa da muhammad ba ku damu da addinin da yake da su da ku damu da ghatfan eh ba ku damu da addinin da yake ba saboda haka ku zo za mu ba ku dabinan haibar na shekara ɗaya ku zo mu yaƙi arziki eh, ghatfan suka fito da runduna da sojoji guda dubu shida shawa da yahudawa suka fito da dubu hudu aka taho da runduna guda dubu goma har garin madina manzan allah hankali ya tashi da ya ji labarin zuwansu saboda ba a taba hada wata runduna a tarihi a wannan yankin ba irin wannan suna zuwa manzan allah ya yi shawara da sahabbai mai za a yi salman farisi a nan ya fi shahara ɗaya daga cikin sabon manzan Allah yake ba da labarin yadda ake yi a garin su farisa a lokacin manzan Allah sai ya karɓi wannan shawara Eh, larabawa da yahudawa ba wanda ya san wannan tactics din ya san wannan dabaran ta yaƙi a zo a yi babban rami saboda ka a shiga saboda a kudancin a ainihin garin madina a nan ne wuri yake a buɗe hanya inda za a iya faɗowa mm. arewaci akwai banu ƙuraiza yahudawa ne akwai alkawari na siyasa tsakanin su da manzan Allah na zaman lafiya da kuma a kare shi idan wani ya zo ya kan shi su ma an zo kan su manzan Allah ya kare su su suna ta arewaci saboda haka wurin a buɗe nan kuma tsakanin gabas da yamma mm. a nan eh, gabas da yamma shi kuma akwai duhatsu akwai wasu abubuwa wanda ba su ba da dama a shigo ta wannan bangaren ba saboda haka manzan Allah sai ya tafi wannan kudancin garin Madina sai ya yi wannan ramin an ɗauki wata ɗaya ana haƙa rami kafin su su zo eh kafin su iso ana ta haƙa rami ana ta haƙa rami da haka suna zuwa sai suka ga an yi rami ramin da doki ba zai tsallaka ba raƙumi ba zai tsallakawa ba in kuma suka fada ciki da nufin tsallaka to za a kakkashe su to a nan fa aka fara aka fara abin nan suka kewaye garin madina ta wannan hanya wurin shiga da sauransu mutum dubu goma aka yi ma musulmai ƙawanya aka sa su cikin takunkumi har tsawon wata ɗaya manzan allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa sun faru lokacin kuma lokacin tsananin sanyi ne ko a yanzu a wannan zamanin aka ce maka ana sanyi a garin madina to sanyi na gaske ne sanyi ne wanda bamu taɓa jin shi a Najeriya ba ko wani wuri makamancin haka mm. saboda haka ana cikin matsanancin sanyi manzon Allah ya raba sahabbai suka koma kowa yana gadi da abinci da abin nan Allah ya jarrabe su ga yunwa ga abin nan yunwa ta kai cewa ga tsoro yunwa ta kai ga cewa mutum zai ɗauki dutse manzon Allah ya dauki dutse ya sa a cikin sa ya daura dutsen saboda cikin ma kai ya je alamun wani warware irin wata rinka damunka a lokacin mu'ujizozi da yawa suka faru manzon Allah ya zo yana fasa dutse yana cewa futihat kisra futihat qaisar manzon Allah yana ta bushara ga muminai a lokacin aka zo saboda yunwa wani sahabi ya tafi gidan matansa ya je ya nemo wani abu bai samu komai ba sai yar ramammiyar tinkiya da dan wani abin nan kamar ka ce wani alabo ko wani abin nan wanda za a iya yin wani biredi ko wani abu makamancin haka mm. ya zo manzo Allah ya eh, kullu haka mm, mm. manzo Allah ya sa ya ce a ɗaura abin akan wuta amma ka a sauke shi sai na zo manzan Allah yana zuwa ya rufe wannan tukunyan ya fara ɗibo naman nan ana raba biredi ana miƙa masa habbai gaba ɗayansa sama da mutum ɗari uku sai da kowa ya ƙoshi aka bar naman masu haƙon eh, rami kowa ana ɗiban mai naman sai a rufe sai naman ya ƙara fitowa a ƙara ɗibowa mu'ujizozi da yawa sun fara a lokacin manzan Allah ya rarraba sahabbai ana cikin wannan tashin hankalin kuma hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi saboda rundunan sun yi kokari akwai su ikrima ibn abi jahal masanin yaƙi ne makiri ne akan yaƙi irin su ah, khalid ibn walid akwai wata hanya ma da suka gani ta dan bude sai da suka yunkurin shigowa cikin garin madina ta wannan hanya a lokacin aliyu ya je tare su aliyu ya kashe ɗaya daga cikin manya-manyan abin nan din a lokacin aka samu aka wurgo najashi da ka sani wanda ya kashe hamza a yakin uhud eh. shine ya wurgo wani irin takobi saboda maharbi ne ya samu sa'ad ibn mu'adh a jikinsa wahshi wahshi ya eh. samu abin nan saboda haka a wannan lokacin hankalin mumina ya tashi Allah subhanahu wataala ya ba da labari a cikin alkur'ani hmm. ya ayyuha allazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum id ja'ukum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha kan Allah bima ta'maluna basira hmm. id ja'ukum min fawqikum ta sama gare ku wa min asfala minkum ta kasa wa izagatil absar ido suka bude hankali ya tashi wa balagatil qulubul hanajir zuciya da abin nan ya zo nan hankalin kowa ya tashi wata zununa billahi zununa kuna ta tunani kuna ta zato kuna ta fata a wurin Allah masu zaton alkhairi suna yi muminai masu zato na mummuna cikin munafukai kamar yadda Allah ya faɗa su ma suna ta yi haka Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su wata ɗaya ana ta tsoro ya za a yi ana cikin wannan yanayin sai kawai wasu daga cikin yahudawa a cikin wannan dubu goma sai suka kewaya ta bayan madina sai suka je suka samu banu ba suka ce gashi muna so mu karar da mutanen nan gashi ko kun bashi kariya ta baya ku zo mu taru mu kashe shi da sauransu manzon Allah sai ya ji labari hankali ya ƙara tashi ta can ne ake tunanin akwai wata mafaka ta siyasa an samu natsuwa a wurin ga mata ga yara a cikin garin madina ba a san kowansu ba ga su kuma wannan sun taho bakin rami sun zo bakin rami gaba ɗayan su gashi an kewaya can an fara abin nan a lokacin manzon Allah hankalin shi ya tashi ya aika wasu sahabbai irin su sa'ad ibn mu'ad da sauransu su abin nan a lokacin su huyai eh, su su eh, wannan eh, sa'ad ibn Eh, wannan shugaban khazraj eh, eh, ubada mm. da sauransu su usaid bin hubair ya ce ku je wurin banu ƙwarai da ku tabbatar min me suke shiryawa da gaske sun warware alkawarin da muka yi koko ya ake ciki aka tafi ana aka je wurin yahud bani da aka ga cewa tabbas sun fara shirye-shiryen yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta baya saboda har sun tura abinci da wani taimako na ainihin abubuwan hawa da kayan yaki sun aiko mai yahudawa da quraishawa ana hankalin manzon Allah ya tashi sai ya kara ɗiban mutum ɗari uku cikin sahabbai sai ya tura su ya ce su je su tara wannan wurin aka samu ɗan natsuwa ta wannan ɓangaren ana nan ana nan abu sufiyan yana ta kai komo ana ta tunanin yadda za a yi sai manzon Allah ya ɗauki wani mataki daga cikin hikima na manzon Allah sai ya tuna akwai ƙabila a maka a gefen maka ghatfan kenan eh. su ba su da matsala da annabi ta bangaren ya aƙida ko musulunci da sauransu eh. talauci alkawarin kuɗi aka yi musu gazo suka shiga yaƙi sai manzan Allah ya yi amfani da wata siyasa sai ya kira shugabannin su a gefe sai ya ce to yanzu abin da za a yi za mu raba dabinan garin Madina dama ba inda ake da dabino kamar Madina za mu ba ku kashi ɗaya cikin uku na dabinan garin Madina tsawon shekara ɗaya ku janye ku janye sojojinku ku koma za mu yi muku wannan alkawarin a lokacin sahabbai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncin da ka dauka Allah ne ya saka ko ko abu ne wanda kai kake ganin maslaha ne kai ke san shi ko ko kawai ka ijtihadi ne kana da sha'awan ka ji ra'ayinmu manzo Allah ya ce wallahi nayi ne saboda maslahan ku in kuna da wani ra'ayi ku kawo suka ce ya rasulullah ba mu yadda a bada wani arziki da sunan kariya ba akan musulunci a bada wani arziki a ba mushrikai ya rasulallah muna tare da kai a rusa wannan abin ba zai yi ba saboda yadda da Allah da sahabbai sarai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida shi shi lafazin da alqur'ani ya amfani da shi lafazi ne an girgiza su girgizawa mai tsanani wa iz taqul ya وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقول إن بيوتنا عورة ألوكة منافقين سيسكة أي جدا ما أبو ديكي بهم da natsuwa bari mu ana cikin wannan ana cikin wannan matsala ana cikin tashin hankali wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara ba abin da suke so fa sai su gudu jarabawa guda uku ga ƙurayshawa ga yahudawa ga munafukai munafukai a lokacin suka nemi izini suka koma amma allah subhanahu wata'ala ya kwantar da hankalin annabinsa so allah subhanahu wata'ala da ya tashi ikonsa sai allah subhanahu wata'ala ya turo wata irin guguwa arsalna alaihi rihan wa junudan lam tarauha إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الله سبحانه وتعالى يورغو وتأي تورو وتأسك همي موغن كارفي دا ملائكو mala'iku suna tsoratar da shawa iskan kuma tana ɗaɗɗaga gidajensu da tantuna da suka yi ta watsa su ta hargitsa dukkan gidajen da aka ainihin gina a wurin ga tsoro kuma ga kuma bala'i sai iska ce watakila iska ga sanyi ga tsoro yawa amma ga mala'iku suna tsorata su suna tsorata su ana girgiza su ta ƙasa a lokacin sai hankalin su ya tashi sanyi ya tsanani ga iska ga gidaje sun rushe duk bukkokin da suka yi saboda yaƙi duka suka rushe komai ya caɓe mai ƙuraishawa suka rasa yadda za su a lokacin sai suka kai bayan da za su yi kai bari su tashi su koma bari su tashi su bar wurin nan saboda tsananin iska da sanyi a lokacin sai suka koma suka tashi suka fara tafiya suka bar wurin ka ji inda nasaran a ya daga wurin Allah subhanahu ta'ala amma in ba dan haka ba da za a buga wannan yakin ba karamin bala'i ba ne saboda mutum dubu goma da mutanen da ba su kai dubu ɗaya ba ah. don a lokacin sahabbai gaba ɗaya sojojin ba su wuce dubu ɗaya da wani abu ba saboda akwai hadisi da huzaifa yake faɗa yake cewa yake cewa mun yi lokaci kusan irin wannan shekarar na shekara biyar da sauran sai ce gaba ɗaya musulmi ba mu wuce dubu ɗaya ɗari biyar ba lokacin da annabi ya ce min uktubu man talaffaza bil islam min al mu'minin yace fa katabna 1500 cikin wuce 500 ba 1500 ba wato wannan ya cikin sakan eh. ya kamata a ringa documentation kenan lallai ka yani a san suwa a san mutum yawa da annabi ya yi umarni hadisi ne ingantacce cikin bukhari da muslim saboda haka a lokacin sai su abu sufyan shugabanni sai suka dauki rundunar sai suka koma baya bayan sun koma baya sun ja baya annabi saboda strategy irin na yaki kai ya saurin barin wurin sai ya tashi sahabbai ya zo a cikin sabai ya ce waye zai tashi a cikin ku ya je ya binciko min labarin mutanen nan sun tafi ko suna nan saboda bala'i na tsoro saboda bala'i na tsoro manzan Allah ya ce waye zai je ya binciko min labarin mutanen nan zai kasance tare da ni a ranar tashin alkiyama a cikin aljanna sahabbai babu wanda ya amsa saboda bala'in tsoro wa zulzilu zilzalan shida ga sanyi na fitina ba wanda ya magana hadisin huzaifa a cikin sahih muslim yace kowa ya sun koyar da kai manzo Allah ya waye zai je ya kawo min labarin mutanen nan yana tare da ni a cikin aljanna huzaifa ya ce babu wanda ya daga kai a wurin babu irin sahabin da babu amma saboda fitina irin na duniya da yaki Allah raba mu da yaki ya na uku waye zai tashi kai ba wanda yace ni sai da annabi ya ce huzaifa tashi ka je ka dauko to a lokacin ko an annabi ya umarni ba magana hufefe ce ina miƙewa saboda umarnin manzon Allah ne ce yanda ka san ina cikin hammam kamar na shiga cikin wani killataccen bayi an rufe ni ba sanyi ba iska ba komi yace haka na tashi ina tafiya da zan tafi ya eh, ce idan ka je ka taba kowa wala arhum alayya kakka taba kowa yace da na je sai na ga Abu sufiyan an rora wuta an kewaye wutan saboda sanyi suna abin da ya ce sai ga bayan Abu sufiyan ina kallon shi na daga mashi na na kalle shi kaman harbe shi sai na tana umarnin da manzo Allah ya bani sai sai na ajiye da na tabbatar da sun tafi sai da na ba maza Allah labari na ce sun tafi malam babu lokaci amma akwai abubuwa da yawa da muka tsallake a cikin wannan yakin bayan sun tafi mm. ana dawowa manzan Allah yana dawowa cikin garin Madina aka dawo da sahabbai kawai sai manzan Allah ya je ya ajiye salkan shi da kayan yaƙi gaba daya. sai mala'ika jibril ya zo ya ce a ah, har ka ajiye kayan yaƙi to mu mala'iku ba mu ajiye ba akwai yaƙi a gaba ka tashi ka wuce banu ƙurai ba wanda suka saba maka alkawari a lokacin manzan Allah ya fito hadisin na cikin bukhari yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al asra illa fi bani quraiza yace duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama kada ya sallar la'asar sai a banu quraiza ku tafi can wurin ba maganan ma ku tsaya a hanya ku ce za ku yi sallah kowa kai ya sallar la'asar sai a garin can a lokacin sahabbai suka samu sabani wanda yake da tasiri a fiqhu da sauransu mm. wasu suka ga lokacin sallah yayi suka ce annabi yana nufin ai kan mu bari lokacin sallah yayi ne sai mun isa garin amma mm. tun da sallah ta yi lokaci inna salat kan kitabun mawquta sai suka yi mm. sallah wasu suka ce annabi ya ce kada mu yi ko da ko ta same mu ne akan hanya sai da suka isa garin suka yi sallah a lokacin aka taho da sa'ad ibn mu'ad an ji mai ciwo manzan Allah ya isa garin bani quraiza ya kewaye su ya sa su a cikin kunci ya sa su a cikin wani irin takunkumi har hmm. suka fito suka ce mun yadda ka yi hukuncin da aka yanke a kanmu manzan Allah saboda siyasa da girmama sahabbai ya ɗauko sa'ad ibn mu'adh ya ce ka yanke hukunci a kansu sa'ad ibn mu'adh ya ce abin da za a yi shine matansu a kame su a matsayin bursunonin yaƙi a raba su me ya sa sa'ad ibn mu'az shi bai yanke daga bai yanke daga kansa ba saboda eh. dalilai da yawa da malamai suka kawo na farko hmm. an ji mai ciwo yana cikin damuwa saboda a karfafa shi a nuna muhimmancin shi saboda ba a yaƙi ba a wurin ba hmm. wanda aka kashe sai shi hmm. da aka harba saboda haka annabi sai ya ji tausayin shi girma shi na farko ke na biyu sa'ad ibn mu'az shugaban aus ne duk larabawan garin madina bangaren sa kowa daga cikinsu yana jin maganarsa shi yasa ya ce ƙumu sayidikum lokacin da ya zo wurin ya ce duk ku tashi saboda ku girmama eh, shugabanku haka sa'ad ibn mu'az ya ce a kashe mayakansu mazan wanda suka saba alkawari manya mm, mm. ƙananan a riƙe su matan a rabar da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka yanke hukunci da hukuncin Allah subhanahu ta'ala da ke saman bakwai laqad hakamta bi malik min fawqi sab'i saboda haka haka aka kashe waɗannan mazan a lokacin aka kama waɗannan ainihin mata da ƙananan yara aka abin nan wannan shine ƙarshen waɗannan yahudawa da suka ci amana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi wannan yakin ne sallallahu alaihi wasallama ya dawo ainihin gida a cikin dai wannan sura mai albarka suratul ahzab hmm. Allah subhanahu ta'ala kuma ya saukar da hukunce-hukunce da yawa a hmm. cikin ta a cikin wannan hukunce-hukuncen akwai hukuncin da ya shafi auren eh, auren ummuna Zainab hmm. ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne a shekara ta biyar domin bayan ya auri juwairiya ya aure ta ko kuma ya aure ta ya auri juwairiya ala hmm. khilaf tsakanin hmm. malamai cewa wa aka fara abin nan ah. eh, wa aka fara aura saboda haka manzan Allah ita ma ya aure ta hmm. Anas ibn Malik yake cewa annabi bai taba yin walima walima ba babban walima irin waliman da ya yi akan uh, ummuna zainab saboda a lokacin waliman ta nama aka ci masha Allah eh. to malam bari mu ji daga masu kallon mu salamu alaikum warahmatullah salamu alaikum wa alaikum assalam wa wabarakatuh wa alaikum assalam wa barakatu alhamdulillah da muke magana kana magana da halliru ibrahim daga sokoto da gishiri lokal gama to halliru ibrahim daga sokoto menene kake dauke da shawanin wannan shirin namu na kira ku ne maku fata alheri to mun gode kwarai halluru ibrahim to mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum na'am da wa muke magana السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم نعم نعم muke magana نعم da muke magana السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته alhamdulillah da muke magana kuma daga ina kuna magana da alai dahiru daga nan kano karkasara to alhaji dahiru karkasara an wani lafiya menene gudunmuwarka wallahi gudun ta malam addu'a ce da fatan alheri kuma yana so ka kai mana almadin na gaida shi sosai sosai to yana jin ka alaji dahiru to kuma abun da zan kara tofa akan rabar nan malam ai wa'annan mutane bi izini ta'ala in Allah ya sa da ƙarshen su a Najeriya in Allah ya so da. to kamar me yasa ka ce haka eh malam gabaki daya in dai wannan watan ya kama a cikin wannan kwanaki goma nan karka ga yadda suke hana mu sakar har dare suke kaiwa tutocin su ga waye da ai su ba abin su za su taɓa yadda ainihin su bi doka ba haka to malam da yadda Allah wannan shekarar gudu suke suna yage bakaken kayan su suna jefarwa ana bin su wato a kuma mutanen gari na'am da magalla mutanen gari su ne yanzu ake yi da su ba ma wai jami'ai ba hmm, gaskiya ne gaskiya ne ikon Allah alhamdulillah fada mun gaskiya har ga Allah Allah ya sani wa'anda wa'annan bayan Allah da malam ya jero ya jero bayanan su da irin hidima da suke wa addini suka tsakko addinin nan zuwa ainihin ainihin zuwa mun Allah ya kaddara muka samu wa'annan a ce su ne abokan zaki mutum kayansa ba zai taɓa yi kyau ba gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne kwarai da gaske kwarai ya saka muku da kuma ina so malam hamza ta roƙa mu malam almajiri ya Allah ya fassara mun ayar nan cikakken ayar nan wa iza wa alaihim na qawla alaihim da lahum dabbatan min al-ahqana nas kanu bi ayatina la yuqinuna to to ba laifi in dai lokaci ya bamu Allah ya malam zai fassara maka wannan aya mun gode kwarai da gaske yau mala ina so yau ina so an kara samun fahimta a cikin fassarar mun fassarar wani malaman yana yi wani kuma za a samu gidi akan wanda wani ya fassara ne eh. so in ji daga bakin mana to to ba laifi insha Allah to Allah ya saka rai a gaimun da shi to Allah ya yi musu rai ana gaida shi eh yana jin ka Alhaji Dahiru daga karkasara mu gode eh

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم دوامك مغنى وعليكم دوامك مغنى الله نعم دوامك مغنى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دوامك مغنى kana magana da muhammadu bello daga zaria to malam muhammad bello daga zaria a menene kake dauke da shi a malam ina muku fatan alheri to alhamdulillah na'am ina jin ka ina jin ka na'am malama man bello ina fatan alheri kuma Allah ya saka muku da alheri to amin to amin kuma muna godiya kwarai da gaske dangane da wannan shiri to alhamdulillah To amin to amin. Yaya zari a wannan kwanaki? A yan shi'a suna ci gaba da abubuwan da suka saba yi duk shekara na tara hanya da zagin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko an samu wani canji a bana? Eh, eh an samu canji sosai wallahi. Kamar me? Eh, samu canji muhammad bello wa shi ta yanki malam ba su samu dama ba to ikon allah wayan na shi ta dauke assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام نعم دعا مكي مغانا نعم أنا محمد صديق دقا ميدوغري محمد سعيد دقا ميدوغري محمد صديق محمد صديق نعم دمي كي تابي دقا ميدوغري محمد صديق muna muku fatan alheri ne da irin fadakarwa da kuke yi to alhamdulillah to mun gode alhamdulillah Allah ya sami zani kuma gaiman da malam to malam zai ji ka insha Allah ya maiduguri eh, akwai a waɗannan kwanakin yan shi'a suna abubuwa ko kuwa an samu canji ah, mu daman ba mu da wannan matsalan sosai dai ba su da yawa da maiduguri to alhamdulillah to alhamdulillah alhamdulillah insha Allah sauran inda ake da su ma in Allah da za a gane mutane da yawa suna ganewa musamman ta hanyar waɗannan shirye-shirye da ake na bayyana falalolin sabon manzo Allah sallallahu da irin hidimar da suka yi sauran wajejen da waɗanda ba sani ba suka shiga in Allah ya yarda za ka ji cewa in Allah ya yarda ana samun ci gaba mun gode eh mun gode amin assalamu alaikum to malam wato dan lokacin da ya rage mana ba shi da yawa amma dai akwai dan e, sauran abubuwan da suka rage mana bayan mun ji auren wato ina ga akan auren zainab ka tsaya mm. radiyallahu anha to a gurguje malam a mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri zainab da umurni ko kuma Allah subhanahu wataala ya aurar da ita ga manzan Allah domin hukunci ne Allah subhanahu wa ta'ala ya haifar hmm. sakamakon auren Zainab saboda tana karkashin sahabi hmm. wanda ake ce ma Zaid bin Haritha wanda hmm. yake asalin shi bawa ne na manzan Allah manzan Allah ya yanta shi ya dawo yana ana kiran shi da suna Zaid bin Muhammad eh. sai Allah ya haramta wannan ya dawo Zaid bin Haritha so a wannan lokacin bayan ya auri Zainab farko dai lokacin da manzo Allah ya umarni ya ce Zainab ta aure shi Zainab bata ji daɗi ba da ya tura Zaidi ta aure ya aure ta bata ji daɗi ba ta ji kawai a matsayin shi na wanda ya taba zama bawa ya za aure shi dan uwanta Abdullahi bin Jahash shi ma ya nuna dai bai dan gamsu ba saboda ka'ida ta addini idan mace ba ta son abin nan ba za a aura mace shi ba eh. to amma da yake hukunci ne na manzon Allah sai suka yadda aya ta sauka wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim sai sahabban suka miƙa wuya sai ta aure shi bayan ta aure shi sai zai da karshe da Allah subhanahu ta'ala ya nufin ta zama ta manzon Allah sai ya ji bai santa ya zo yanayin manzon Allah shawara manzon Allah ya ce ka rike matarka amsik alayka zawjak wa id taqul lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjak wa taqilla ka ji tsoron Allah manzon Allah ya ce kakka sake ta daga bayan sai ya sake ta ya ji bai santa sai manzon Allah ya aure ta shi yasa an suka rigima da sauran mata manzon Allah sai ya ce eh. aurenta daga saman bakwai Allah ya bada alhamdulillah mal Abdul Majid Allah ya saka da alkhairi a madadin kowa da kowa ni hamza aliyu nake cewa wassalamu alaikum rahmatullahi wa